assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu injiniya da tarayi musa kwankwas ya zama tica uban yan boko kafi su cancanta kwankwas kafi su kwarewa da sanin yadda za a samar wa najeriya mafita mai inganci injiniya da tarayi musa kwankwas inshaAllahu kai za ka yi nasara baba kwankwas izinin lahi ta'ala tabbas kwankwaso ƙarfin kwankwaso ya kai a tarihin zaben najeriya inec ta taɓa shiryawa zuwa zaɓe zagaye na biyu ba sai wannan karan don haka al'umma ku ci gaba da jajircewa kwankwaso insha Allah shi zai yi nasara alfarmar ya dilwara sallallahu alaihi wasallama kuma bana zaben gwamna a jihar kano a ba mu a huta kawai babu inconclusive bi izinin layi ta'ala injiniya abubakar yusuf shine gwamnan jihar kano malamai a ci gaba da addu'a addu'a masu guru ku naɗa masu laya ku saka insha Allahu injiniya abba kabir yusuf shine gwamnan kano madugu shine shugaban ƙasar najeriya a 2023 insha Allahu kuma yadda muka gaya muku cewa madugu ya zama uban yan boko ko a kwanakin baya zai kara bada tallafi na scholarship wa al'ummar ƙasa Najeriya akalla ba ƙasar mutum 48 kowace jiha za a ɗauki mace namiji kamar yadda ya yi kwanakin baya to wannan karan ma a shirye yake da ya yi wannan ai wannan ma ya isa ya zama izina wa al'umma cewa ba mu da wani zaɓi kamar injiniya dr rabi'u musa kwankwaso saboda haka mu ajiye wata iyayya da adawa political enemies ɗin sama sun san cewa kwankwaso mutumin kirki ne to amma saboda wata buƙatar su ba zai bari ya duka bayan su taka wato shine kullum suke kyararsa da hantararsa insha Allahu da Allah subhanahu wata'ala da ransu da lafiyarsu za ka zama sabon shugaban ƙasar najeriya insha allahu yadda ikon allah allah ya shige maka gaba allah ya baka mashawarta na gari ba mashawarta irin da wannan tsohon ba wanda baya ji baya gani kullum shi a matsayin daidai yake tafiya kuma ba haka shugabanci yake ba shugabanci dole sai ana karɓar shawara domin yadda za a yi a tafi da mulkin al'umma yadda ya kamata saboda mulki babba amana ce duk mutumin da ya ce to wallahi Allah sai ya tuhume shi ku da ku ci gaba da mai subscribe domin ƙara mu ƙarfin gwiwa mun gode da kullum TV ta samu ta malam gwangwasiya TV assalamu